DW abu namu. Sana'ar fina-finan Hausa da waƙoƙi na daga cikin sana'o'in da masu yin su ke ƙirga riba. Farin jinin jaruman fim ya sanya sun samu karbuwa tsakanin mata da maza musamman matasa. Akwai wata yarinya a wani kofar wani gida wanda ba ma mutane a gidan kamar kwango ne haka. tana kwance a nan kan baranda tana kwana a cikin sanyi ga ruwa da aka kai ta asibiti aka tabbatar da cewa tana da ciki kuma ciki ya tsufa ya kai wajen wata takwas zuwa tara ta ma gama sakandare ita ta zo ta fim wata daga cikin irin matan da ke barin garuruwansu yayin da jama'ar unguwa suka gaji da ganin yadda take ragaita a mawuyacin hali kuna tare da zulaiha abubakar kibiya tare da wakilinmu na kaduna ibrahima yakubu abu namu maganin akwabe mu abu na mu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu da fari na kira Allahu gwani madaukaki masanin mu gani madaukaki masanin mu Allah ka kare tira har da aminci gare shi mai ceton mu gare shi ta mai ceton mu To madalla duk wanda ya shahara a sana'arsa yakan samu karbuwa da farin jini tsakanin al'umma. Haka abin yake ga masu sana'ar fina-finan Hausa da mawaka. To sai dai maimakon ziyarar waɗannan gwaraza a gaisa a yaba kowa ya koma garinsu. Sana'a hankali sai ga yawan matan da ke baro gidajensu don ganin jarumin fina-finai na ƙara yawaita. Jihar Kaduna guda ce cikin jihohin da jaruman wasan fim da mawaka suke zaune don gudanar da sana'arsu. ta wa jama'a kewa da kuma ilmantarwa. Hakan ne ya sa duk matar da tsananin shauƙin son ganin jarumi ya kama ta, sai ta tattaro kayanta ta zo ta yi tara gaita. idan an yi sa'a wasu su dace har su shiga sana'ar a fara damawa da su idan ko aka samu akasin haka sai labari ya sha bamban dama kuma can a gida walidai ba su da masaniyar abin da ake ciki an dai wayi gari da ɓacewar wanci an yi cigiyar kuma har an gaji jama'a suka sanarwa da hukumar al'amuran mata ta jihar kaduna game da wata yarinya mai tsohon ciki da ta tare a wani kango duk da ruwan saman da ake a wannan lokaci saboda son ganin irin waɗannan jarumai na fina-finan hausa Hajiya umarke Ahmad babbar sakatariya ce a ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar Kaduna ta yi ƙarin haske game da wannan bakuwar al'ada. Akwai wata yarinya a wani kamar ne haka aka ɗauko ta an same ta tana kwance a cikin tsummokara ga ruwa da aka kai ta asibiti aka tabbatar da cewa tana da ciki kuma ciki ya tsufa ya kai wajen wata takwas zuwa tara muka ɗauko ta muka kawo ta muka ajiye ta a ɗaya daga cikin gidajenmu da muke ajiye irin su. domin ta ce ita 'yar borno ce na kirawo babban sakatariya ta can ministry of eh, ma'aikatar mata ta maiduguri ta tabbatar da cewa akwai wannan local government a garin kuma na ba ta sunan iyayen yarinyar da sunan ƙauyensu na kuma gaya mata abin da ke faruwa da cewa mu ba za mu iya aiko da ita ko kuma mu turo ta mai maiduguri ba saboda yanayin da take ciki na tsohon ciki amma idan allah ya sauke ta lafiya za mu ajiye ta sai ta haihu za mu riƙe yaran to menene dalilin ku na rukon jaririn saboda abu biyu muke tsoro na farko idan muka tura ta da ciki ta baro garin su ba ciki ita ta zo ta yi fim idan muka tura ta ta koma da cikin nan iyayenta na iya koranta ta fada wani wuri kuma idan ta haihu kuma a gida suna iya kin an san yaron ko ma a kashe yaron saboda haka wannan yaro haƙƙin mu ne mu kare lafiyar shi idan Allah ya sauke ta lafiya za mu karbi yaron za mu nemi iyayenta idan suka yi accepting cewa za su amshe ta da abin da ta zo da shi na ɗan to za su rubuta za mu rubuta yarjejeniya da su idan na fahimce ki dai kuna samun yawaitar irin waɗannan mata da suke baro gida saboda yan fim kwarai kuwa ai ko ita wannan yarinyan ta taɓa zuwa muka mai da ita ta zo ta ce mana sunanta hafsat muka mayar da ita ta sake dawowa to a cikin binciken da muke a kayan taron nan an kawo min cewa ba ma sunanta Hafsa ba sunanta Hadiza takaddunta na makaranta in fact ta ma gama secondary da takaddan haihuwa da koma ita fa da gaske ta zo ne neman aiki mutane ne suka yi ta yaudarar ta sai amfani da ita domin mu hacce mana ta yi mu ma mai da ita can tana ganin mutane ana bata naira goma naira ashirin akwai mutane da yawa da suke shigowa bin a 'yan fim. To kasancewar a baya ba a san irin wannan al'amari ba na mata su dinga barin gida don zaman jiran tsammanin sanda za su gana da jarumin fim ko mawaƙi. A ganin ki me janyo wannan al'amari har ya fara yawaita tsakanin al'umma? Ni abin da ya fi damuna shine fim sana'a ce su fitar da wani tsari na musamman na cewa duk yarinyar da za ta zo ta yi fim kamar shiga makaranta ne. Ai mahaifinka ne zai zo ya saka a makaranta ya maka rijista kuma sannan a rubuta cewa in wani abu ya faru za a nemi mahaifinka to su ma yan fim su yi haka mana duk yarinyar da ta zo ta ce ina son yan fim ta ce ko ma ki zo da iyayen ya koma ya yarinyar sun haɗa wajen dansi ana ta kiɗa kutukun kutukun kutukun kutukun kutukun to kun yarbu yan ba abin da idame shi bakin wando kamar bakin buhun makaho. Kwamar Zaharaddin Kwangila mamba ne a ƙungiyar mofanta masu fina-finan Hausar reshen jihar Kaduna. ya bayyana cewar sun san da zaman irin waɗannan mata har ma sun yi musu lakabi da kantawaye. A industry nan abin da yana ci mana tuwo a ƙwarya kamar wannan kantawayen da ake irin wannan yaran da za su zo sai ya zamana sun fada hannun 'yan iska an lalata su ko kuma su zo da kuɗi a musu wayo a cinye kuɗin da ke su to irin wannan abu na kantawaye da ake yi yana matukar ci mana tuwo a ƙwarya shi yake sa ka ga yara suna baro iyayensu a yaudare su a waya ku zo zan haɗa ku da wani sai a zo su duk abin da suka karɓo daga gida ya kare wata wasu ma a bar su da ciki samu ko ba kuɗi a hannun ba lantana mu ce a wannan wasu ma ko an ɗauki kuɗin an basu ba za su koma ba su ce su a dole kawai ba inda za su tafi sai nan inda suke ganin yan fim ɗin suke binciken da ma'aikatar matan ta gudanar ya tabbatar da cewa yawancin irin waɗannan mata na tahowa ne da raɗin kansu bi ma'ana ba jaruman fina-finai ko mawaka ne ke gayyatar su ba. Wakilinmu na Kaduna Ibrahima Yakubu ya jo mana ra'ayoyin al'umma game da wannan yawo maras dalili. Ga yawanci za ga idan kai magana da irin waɗannan na yaran za ga suna akwai matsala ne na rashin ba su tashi tare da iyayensu mata ba wata daga maiduguri ko daga jos ko daga kano ko daga wajama za ga sun taho wata ƙasa a ce sun taho ganin wani jarumi da ƙarshe za ga sun zo ba su ga jarumin ba sai su tashi a banza wasu ba da ƙarshe ga sun samu ciki ma. Bai kamata a ce wai mace ta baro gidan iyayenta ba, ta fito wai ta neman wani abu ba tare da izinin iyayenta ba. gaskiya rashin aiki ne ke kawo jawo iri wani abubuwa ga yin wasa da abin yunwa za a yi miki haula da rubutu ga harkar rogo sai hamma Tun daga lokacin da wannan sana'a ta fina-finan Hausa ta raba hanya da wasannin kwaikwayo irin na shekarun baya, watakila don tafiya da zamani ko aron al'adu. sai al'umma suka rabu biyu akwai bangaren 'yan madalla da wannan sana'a masu yi mata kallon faɗakarwa sannan akwai bangaren 'yan Allah wadai da wannan sana'a ko dai da rashin fahimta ko kuma don irin abin da ake cewa abin da babba ya hango daga zaune. To kuma dai menene shugabannin sana'ar sun bar kofofin karɓar gyara a buɗe kasancewar an shaida yadda masu ruwa da tsaki a harkar ke ladabtar da duk jarumin da ya wuce makaɗi da rawa. Idan na sake dawowa gare ki Hajiya Umake Ahmad babba sakatariyar ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta Kaduna. Shin wani kira za ki wa bangarorin biyu don kawo gyara? Idan yaran suka fara nuna sha'awar suna son fim, to tun daga lokacin sai iyaye kas su nuna musu su katse su ce kul ba za ka taɓa yin fim haɗa ba da ba a'a cikin dabara sai ka nuna ma yaro to a fim kake so eh to kaga wane kaza ya yi fim ya yi suna amma wane kaza yana da digiri kaza yana da ilimi kaza yana da ilimi kaza to in fim kake so ina so ka natsu kai karatu kama je university ka karanta theater arts al'umma ya kamata mu sa ido akan yaya da mun ga yaro ya fara karkacewa ta wani gefe dan Allah dan annabi haƙƙin kula da 'ya'ya akan kowa da kowa ne na kira a gare ku mu gyara tarbiyyar 'ya'yanmu mu gyara tarbiyyar mu. To Allah isa waɗanda aka yi wannan kira domin su za su ji kuma su gyara. Gaba ɗaya a nan shirin na wannan lokaci ya kammala. A madadin Ibrahima Yakubu wakilinmu na Kaduna, Zulaiha Abubakar Kibiya ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.